kaga har yanzu sakonka bai je gare shi wallahi dan haka nake cewa yana daga cikin haƙƙin mu sai mun faɗi sunna har da brokin brokin a ce papa this one na prophet muhammad bring gun <laughs> eh walla dan wani yaran da yake ji kenan a najeriya kuma musulmi ne abin sha'awa amma ba wannan yaran ka faɗi sunna ba bai gane ba kuma musulmi ne yana sallah eh say you wan bring new religion for us hey we no go take am ya say no na prophet muhammad bring am kawo a karanta ya mai bayani wallahi ka isar mai da da'awa wallahi duk yana daga cikin hanyar da'awa shi yasa na ji daɗi da na zo ji an yi tsari an yi kasar na siffar sallah annabi da kanuri anan wallahi abin ya min farin ciki yan uwanmu suna nan bare bari ne musulmi ɗari bisa ɗari amma mun bar su wai sai ran da suka zo nan suka ji wa'azi inda zuwa ake mu za a zo mana da musulunci nan ma'ana inda musuluncin zai zuwa aka aka kawo mana mu ma mu je mu shigar a je a tara bare bare a ƙauye dattawa a gaishe su a girmama su ku je ku ga matasan mu a Zariya abin da suke kenan da'awa siyasa ce sai an bi in mun ce siyasa ka daina tunanin prp mp a'a hikima ake da'awa udu ila sabili rabbika bil hikmati ya za ka ka isar da almau'iz hassan samari ne dattijan cikinsu za ka ga ne dan shekara 25 ko 27 suka haɗa kan suna da'awa ƙauyuka ƙauyuka ƙauyukan musulmi da maguza